من حمزه ونفقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufin sada ikon da ya nuna mana yammacin wannan rana ta alhamis 22 a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 39 bayan 1400 <clears throat> wanda ya daidai da bakwai a watan shida na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 66 bayan 200 a'udhu billahi minash shaitanir rajim أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إيصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ثم قال الله تبارك وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون هذا استفحام لتقرير الحال التي يريدها الإنسان فيقول عز وجل أيحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان عظيم من نخيل وأعناب ومياه تجري من تحتها تجري من تحتها الأنحار له فيها من كل الثمرات من النخيل والأعناب والفواكه وغيرها وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أي أصابه الكبر لا يستطيع أن يعمل فيها وله ذرية ضعفاء لا يقومون بما ينبغي لهذه الجنة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إعصار يحتمل حرارة يحتمل حرارة شديدة فاحترقت هل أحد يود هذا إن الجواب معلوم أن أحدا لا يود هذا لأنه سيفقد هذا هذه الجنة التي هي محتة رزقه ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya subhanahu wa ta'ala bayan ayoyin da suka gabata ubangiji maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da ciyar da dukiya wajen taimakawa addinin allah ciyar da dukiya da taimako da agaji da kuma yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya bayanin sakamakon waɗanda suka ciyar da dukiyarsu amma don riya don a gani a faɗa ko a yaba ko kuma waɗanda suka ciyar da dukiyarsu daga baya gori ya biyo baya cewa ai su suka yi kaza ai su suka taimaka da kaza in banda sun yi wa wane ko su wane kaza da su wane ba su kai kaza ba ko ba su samu kaza ba ko ba su zama kaza ba su ma allah ya bayanin irin waɗannan da sakamakonsu da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu da hanyar wato a gani a yaba da kuma irin dangin nifakar da take zuciyarsu su ma allah yi bayanin sakamakonsu sannan allah ya biyo da bayanin waɗanda suka ciyar da dukiyarsu ta a datillah su neman yaddar Allah suke sakamakon Allah suke nema yabo da Ubangiji suke nema yadda ta Ubangiji suke nema gamdakatar na Ubangiji suke nema shine manufarsu ba a yaba musu ba ko a ce sun iya ko a ce sun yi ko a ce masu yi ne ko kuma su nuna sun yi duk babu wannan cikin manufarsu wajen abin da suka ciyar ko suka taimaka ko suka agaza sannan babu gori ko cutarwa sai allah maɗaukakin sarki sai ya biyo da buga wani misali irin wannan kamar yadda za mu ji domin mun ci allah maɗaukakin sarki yana buga misalai a cikin alkur'ani domin a kusatar da kwakwalwa ta fahimci saƙon ubangiji abin da ubangiji yake son ya nuna mata wanda yake abin da ya shafi labarin lahira dukkansa na gaibu ne abinda ake kira gaibu abinda mutum da allah bai iya ganinsa ba sai iya abin da aka bashi labari in an yi zancen lada ba zai ga tilin buhunhunan ladan nan a duniya a gabansa ba haka aka yi zancen zunubi ba zai ga tilin akwatunan zunubin na a gabansa ba amma ranar tashin alkiyama ranar lahira waɗannan abubuwa lada ko zunubi suna bayyana ga mutum ya ga tilinsu ya gansu ga su a gabansa Allah ya ce yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki ya ce ranar tashin alkiyama tajidu kullu nafsin wannan rana wannan lokaci kowace rai za ta ga ma amilat min khairin abinda ta aikata na alkhairi muhdaran gashi an halarto mata ga ladanta ga alkhairinta ga sakamakonta ga kaza kaza haka wa ma amilat min su' abin da rai ta aikata mummuna mara kyau na sharri na sabo na sauran ayyuka marasa kyau in ta gani a wannan rana ta waddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wannan rana rai za ta ga ina ma a ce tsakaninta da wannan mugun aiki ko munanan ayyuka nata da aka nuna mata ina ma akwai sauran lokaci ina ma ba yanzu ya kamata ta gan shi ba ina ma a ce akwai sauran dadewa zamani lokaci mai tsawo ko da za a nuna mata haka ubangiji da ya bayanin wannan cewa kowa zai ga sakamakon aikinsa alkhairi ko kishiyarsa cikin wannan aya sai ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa yana yi muku gargadin kansa yana tsoratar da ku azabarsa yana yi muku jan kunne a hir ku san irin aikin da za ku zo gabansa da shi to shine ubangiji maɗaukakin sarki a wannan aya yanzu da karanta da sake buga misali yadda kwakwalwa za ta ga ta fahimci wato misalin da allah yake son ya buga mata na wato asarar wanda ya riya ko ya ciyar dan ayaba ko dan ya ciyar ko ya gori ko ya riya irin asararsa sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ka abin da istifham na takriri na tabbatarwa ya ce ayawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so an takuna lahu jannatun a ce na da wata katafariyar gona gonar da take ta hada ba irin gonar malam bahaushe ba yawanci a rayuwar malam bahaushe ya ce gona wani jeji ne ko wani fili ko wani guri da sai an yi ruwan shuka kai gero ko dawa ya shuka in damana ta wuce shi kenan sai filin gonar ba irin wannan gona ba gona irin gonar da take ta zamani ko gona a yare ko a languji na balarabe ko na bature gonar da take wato irin bahaushe shi in ya ga irin wannan gonar sai kuma ya kara mata suna sai ce mata me a eh? a'a yana kara mata su gona ce amma yana yin ƙari a sunanta yawa gidan gona sai ya ci in ya ce gidan gona ma'ana ya ban sau da in ya ce gona za a je a ga wani jeji ne wani fili ne babu komai sai ɗorawa sai sauran irin waɗannan bishiyoyin amma in ya ce gidan gona la'alla ya haɗa da wasu abubuwa amma da dabbobi to ba gona irin ta bahaushe ba gonar da za ka kira gidan gona sai allah ya misalin irin abubuwan da suke a cikinta ya ce ayawaddu Ɗayan ku zai so a ce an takuna lahu jannatun yana da wata katafariyar gona min nakhilin wanda a cikinta ta haɗa bishiyoyin dabinai da yawa dabino yana daga cikin babban arziki kuma kayan abinci musamman a rayuwa ta farko da ma har yanzu har gobe a duniyar wato musulunci ko kuma kace a cikin society irin na larabawa za ka ga don mutumin da yake da gona za ka ji mutum balarabe yana cewa yana da gona a cikinta akwai bishiyar dabino ɗari kaza ya ce akwai ɗari biyar akwai ɗari shida gona ɗaya ce ta mutum ɗaya za ka gani zai da kun gaisa ka zo kan haɗu da shi kun gaisa kun san juna zai maka bayanin gonarsa sai ya gaya maka adadin bishiyoyin da take ciki na dabino ya ce yana da dabino ɗari uku yana da ɗari kaza saboda mi ka fitanan ne shi ba wai girman filin kasar ba ka fahimci girman gonar da irin abin da wato take fitarwa na muhimman abinci irin wannan kamar dabino shine Allah ya ci irin wanda ta yanku zai sona da irin wannan gonar wadda ta hada cikin ta min filin da bishiyoyi na dabinai wa anabin da inabi yana daga cikin shi ma kayan abinci na alfarma kuma na abinci wanda an an busar da shi sai a kira shi zabibi za a ci gaba da amfani da shi a matsayin wato abinci bayan an busar da shi ko kuma a yi amfani da shi a sha a matsayin kayan marmari wato wanda za ku ga ko anan yana daga cikin abubuwan da suka fi tsada cikin kayan marmari in baka iya in baka saba siya ba kila ba za ka iya siya ba ko kuma in magoni kai ba za ka ɗauki a bai baya ba tafi ashirin ba a ce maka dubu ɗaya sai ka ga ai gara kuɗin su zube ka gani tun da kai baka san kimar abin da ka siya shi wanda zai siya din zai ga ya san me yake siya baya kallon kudin da ya siya shi saboda mi itace ne mai alfarma tare da shi da dabiro suna daga cikin wato bishiyoyin gidan aljanna gidan aljanna suna daga cikin abubuwan kayan abinci na kayan marmari na bishiyoyi na gidan aljanna kun ga shi ba koma baya bane ya fi doki da ko to shi ne sai ubangiji maɗaukakin sarki ce wannan gona ka ta fariya wadda ubangiji ya ce ɗayanku za a so a ce yana da ta, wanda ta haɗa min na filin da bishiyoyin da binai wa anabin da na inabi ta jirimin tahta anhar sannan a ƙarƙashinta ga goramai na ruwa suna gudu wato ita ba sai an jawo ruwa ko an ebo ruwa a baiwa shuke a ƙarƙashin gidan gonar wato korama ce ta ruwa take gudu duk inda wata shuka take ta fulawa ce ko ta fire ce ko ta bishiya ce ko ta kayan lambu ce kawai wannan korama ja su a yi a kai ta ba gurin ruwa kun ga ba gona ba ce wacce sai an kunna inji sai an zuko ruwa sai an yi rijiyar murtsa watsi sai an yi kaza a'a ƙarƙashin ta Allah ce tajiri min tahti hal anhar Ƙoramar ruwa suna gudu a cikinta sannan ya ce lahu fiha min kulli samara shi wannan mutum mai wannan gona yana da dukkan dangogin 'ya'yan itace na kayan marmari ba wai iya biyun can da aka faɗa ba da bino da inabi a'a lahu fiha yana da a cikinta min kulli samara dukkan dangogin 'ya'yan itace yana da irin wannan katafariyar gona mai wannan ni'ima mai wannan arziki mai kayan marmari da sauran ma abubuwa da ba a faɗa ba wa hulki kibaru sannan shi kuma wannan mutum shekaru sun zo masa ya haura saba'in ya kai tamanin ko ya haura tamanin kaga shekaru sun cin masa sannan ba shi da wani fansho ko giratuti ko wani kudi da yake samu ko kasuwanci ko sai gonan nan ta kanta yake rayuwa wala hu zurriyatun da sannan yana da yara yana da ‘ya'ya'ya'yan nan kuma dukkan ƙanani shekarunsa ba wanda shekarunsa ya kai ya iya kula da gonan nan ta hanyar wannan gona ta nan yake samun abin da zai ci ya sha ya kuma rike wannan ‘ya'ya nasa kankana rayuwarsu da abincinsu da karatunsu da lafiyarsu da kaza kaza duk ta kan wannan gona yake samu abin da yake wannan bukatu na yau da kullum shi ga shekaru ga kuma 'ya'yansa kankana ba shi da mataimaka a cikin 'ya'yansa shekarunsu bai kawo su iya cewa ya zauna a gida su kula da gonar ba shi ne zai fita ya kula da ita a nan kuma zai zo a sayi abin da ake so a ciki a nan zai samu kuɗin da zai amfani ya kula da waɗannan 'ya'ya nasa yana cikin wannan yanayi da wannan gona da amfani da ita a haka fa'asa ba tsarin fi fihina sai wata iska mai tsananin zafi ta zo wanda Allah ya ce iskar ma a cikinta akwai wuta ma'ana iska ce sai ta biyo ta kan wannan ko gonar fahtarakat sai aka wayi gari dare ɗaya gonar nan da iskar nan mai zafi ta biyo ta kanta duk ta kona abin da yake cikinta babu sauran wata bishiya wacce take da ɗanyen ganye ko koren ganye a jikinta duk komai ma ya kone komai ya ƙone aka ce za a so mutum zai so a wannan shekaru da irin wannan kankanan iyali da irin wannan katafariyar gona sannan kuma irin wannan bala'i ya auka mata ya rasa ta shi kuma a wannan shekaru na kuma rashin mataimaka da kuma ba yace zai mutum zai so haka akwai wanda zai so haka shin wannan dattijo da shi da waɗannan 'ya'ya nasa da aka ta faru gare shi sun shiga cikin wani hali ko ba su shiga ba sun shiga domin ta hanyar da suke samun abin da za su rayu rayuwa ta yau da kullum gona ce ta ƙone babu fansho babu giratuti babu rumfar kasuwa babu akawunt a banki babu babu babu sai dai wannan gonar kuma ta ƙone kuma waɗannan 'ya'yan har yanzu ba wanda zai iya yawa kansa wani abu bare ya taimaka wannan dattijo ya rayuwar wannan dattijon take to wannan misali ne allah ya bayar ga mutumin da ya ciyar da dukiyarsa wato ta hanyar riya ko ta hanyar gori ko kuma ya ciyar da dukiyarsa ba dan Allah ba ya cutar cewa ranar tashin alkiyama wannan dattijo a yanzu da haka ta faru a gonarsa yana cikin tsananin bukata ko ba cikin tsananin bukata ya fada cikin tsananin bukata dama me yake raya shi wannan gona to cewa wanda ya ciyar da waccan dukiya tasa ta waccan hanya ba don Allah ba ko don riya ko don ayaba ko don wato ya yi gori ko don kaza kaza zai zo da bukatarsa ranar tashin alkiyama ta fi bukatar wannan dattijan ma'ana zai zo kuma ba ladan in ka kiyasta wannan dattijan da haka ta faru gare shi yana cikin bukata ko to kuma ranar tashin alkiyama wanda ya ciyar da dukiyarsa ba don Allah ba zai zo a halin yanayin bukatarsa fiye da wannan dattijan kuma ya yi asara kamar yadda dattijan ne ya rasa gonarsa shi ma ya rasa ladan da zai samu ya bukata don ya tsira an fahimci misalin ko ba fahimta ba mu shara a guje ba fahimta ba kaga sai a karanta doron aya kawai a tafi shine allah maɗaukakin sarki yake cewa wato kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaru sai ubangiji ya ce irin wannan misali da ya buga muku da wannan katafariyar gona ta wannan dattijo da kuma wannan dattijo da kuma 'ya'yansa kankana da kuma yadda rayuwarsa yake gudanar da ita ta kan wato wannan gona wato yake tafiyar da ita yau da kullum ta kan wannan wato gona tasa sannan wannan tsananin zafi ko wannan guguwa mai wuta ta zo dare ɗaya ta ƙona dukiyar nan ƙona gonar nan yawayi gari ba shi da abin yi yawayi gari kuma ga wato zuri'a 'ya'ya masu ɗimbin yawa kuma duk kankana ba wanda zai yi taimaki kansa bare iya taimakonsa shi kuma shekaru sun zo ba inda zai iya zuwa ya aiki aiki ko iya wani motsi da karfinsa wato kuma ya rasa wannan gona irin wannan shine misalin wanda ya ciyar da dukiyarsa an nasi ya ciyar da dukiyarsa don mutane su gani su yaba ko ya ciyar da dukiyarsa ya yi gori ko ya ciyar da dukiyarsa wato ya cutar cewa misali ne na irin wannan kamar wannan mutum an wayi gari ma'ana duk abin wannan gona ta ya rasa haka wancan ya rasa sakamakon wannan nafaka ciyarwa da ya yi sakamakon wato riyarsa ko manninsa ko aziya ma'ana ko gorin da ya yi ko cutar wadda ya yi shi yasa su Allah ce to yi yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tafakkaru sai Allah ce zalika kamar irin wannan bayani haka yi yubayyinu Allah haka Allah ya muke muku bayanin al'ayati ayoyi dan me la'allakum tafakkaru dan ku yi tintintini ku gane ku gane da dama ku gane hagu ku gane sama ku gane ƙasa ku gane fari ku gane baki ku gane duhu ku gane haske ku gane shirya ku gane bata ku gane dade ku gane banna shine ubangiji yake bayanin ayoyi domin wato a irin wannan wato ganewa abinda za mu fahimta mun fahimci cikin wannan wato aya wato akwai balagatul qur'an fi darbil amsal ma'ana alqur'ani littafi ne wanda ya kai wajen wajen magariyar tikewa cikin balaga cikin balagar iya magana cikin balagar iya tsara zance cikin balagar iya wato buga misali yanzu kaga ai misali ne aka yi maka da abin da za ka iya ganin sakatina duk wanda abin misalin da aka yi maka e aka yi maka misalin girman gonan nan da arzikinta da alkhairinta da kuma mamallakinta dattija ne shekaru sun cin masa 'ya'yansa 'yan kankana ne da shi da 'ya'yan ta nan suke samun abin da suke rayuwa sai wayi gari da safe wata iska ta taho mai wuta a cikin ta duk ta kona gonan aka wayi gari kuma dama babu wani abu a rayuwarsa da za a ce yana da a gefe yana da sauran kadara kaza ko yana da kuɗi a kawun kaza ko yana da jari kaza ko yana da harka kaza ko ya ba wani kaza yi masa duk wannan duk babu gaba ɗaya ya wayi gari <clears throat> ya rasa komai kuma za ka idan kwakwalwarka eh, za ta gaya maka ai yana cikin tsananin bukata bukata ga kansa da rauninsa da rayuwarsa bukatar kuma ta 'ya'yansa su ma raunana ne to wannan ita ce balaga ta alkur'ani da zai yi maka wato buga maka misalin da zai zo ya zauna a kwakwalwarka ya seta maka kwakwalwarka ka fahimci abin da allah yake son wato ya maka bayani sannan muka fahimci abu na biyu wato mutum ya zamanto yana da wadatuwar da wato ba zai bukaci sai ya yi bara ko ya yi maula ko ya yi raraka ba kaga wannan dattijan Allah aka ga kalli shekarunsa sama da tamanin sai a ce shi kenan a cikin sosaitin malam bahaushe ne tun da ba wanda zai kula da shi kaza kaza ya ɗauki kwano ya rataye jaka ya tafi bara a'a ba a son haka ma'ana ya zaman to shi yasa ayat ta zo baka da sigatul istifham al mutaqarrir domin ma'ana yadda zaka fahimce ta abin yadda ka fahimci abin wato yadda yake dan karka karkace dama ko hagu duk karkacewa dama ko hagu za ta bayar wato a fada cikin kishiyar abin da wato ake gudu kar a fada sannan muka fahimci abu na biyu cewa tsananin wato asarar ɗan adam wato ɗan adam ɗin wato da duniya ta zamanto ita ce bukatarsa adan duniya da kawar duniya da duniyar ita kaɗai ya sa a gaba ita kadai yake tunani in ya kwanta ya kwanta akan tunanin duniya da yadda zai ya samu duniya da yadda zai ya gina duniya da yadda kaza zai shigo da yadda za a tsara kawai duniya ce a gabansa sai aka wayi gari je ka sai kuma allah ya bashi duniyar da ya bashi duniyar sai ya zamanto kuma yana amfani da abin da Allah ya bashi na duniyar ba tare da ya waiwaya ya kalli lahirar ba duniyar dai ita ya sa a gabansa kullum ita yake mafarki ita take zuwa ita take shigowa yana cikin wannan hali da yanayi sai wani abu ya faɗo masa wanda baya zaton zai faɗo masa na abin da bahaushe yake cewa ko kariyar tattalin arziki ko wani abu sai aka wayi gari duk abin da yake iyawa ko yake ga ya fi karfinsa ko yake ga zai iya yi duk abin da yake iyawa ya dawo baya iyawa abin da zai iya yi ya da baya iya yi abin da yake ga ya fi karfinsa ya da ya fi karfinsa kuma a bayan da ta wuce iya kwai dama da ta zo masa da zai yi amfani da yawa ya kaza ya kaza duk ta wuce bai yi ba bai isa yanzu wannan damar da ta wuce ya kawo ta ba nan kuma gaban gashi ya samu kansa cikin wato wani kejin da ba inda zai iya motsi

kaga ya zamanto kaga ya asara gaba da baya kenan sannan muka fahimci ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi wa bayinsa bayani cikin alkur'ani cikakken bayanin da zai warkar shi yasa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli shay aya ta 89 cikin suratul nahl cewa Allah ya saukar da alkur'ani dan bayanin dukkan komai idan kaga muna wato yin abin da zabi na komai la'alla ba mu san bayaninsa ba ko ba mu san ya ake yinsa ba ko ba mu san ya za mu aiwatar da shi ba wannan ya danganta la'alla sai mu mai da karancin ilimin fahimtar mu zuwa ga rashin fahimta alkur'ani ko kuma usulubi na ilimi a tsari ya ci alkur'ani ya koyar sannan ubangiji madaukakin sarki yana yin ishara ga mutum cewa mutum yana da kyau da abin da zai yi ya yi tafakkuri ya yi tunani tunani ma'ana shine tafakkur ma'ana idan tafakkuri yana ƙara mutum hankali da fahimta kai ne ka zo za ka yi kaza to kafin kai yi zaɗin nan zauna sai ta kwakwalwarka ka zaɗin nan da za ka yadda za ka fara shi da tsakiyarsa da ƙarshensa me za ka iya hange a ciki cikin hangen nan da za ka yi za gano akwai dadai ko akwai rashin dadai akwai dacewa ko akwai rashin dacewa wannan sa hankali da tafakuri da tunani shi zai baka wato wannan setin sannan idan za ka yi tafakkuri da tunanin kada ka yi tafakkuri da tunanin da yake wajen wato sukeli na shari'ar ubangiji wajen wato a ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kana da sukeli na shari'a ba hankalinka kawai ka seta ba ka hau hankalinka wajen aiwatar da kaza ko rashin aiwatar da kaza sai da ka kalli wato shari'a domin shari'a ita ce liman ita take jagoranci shari'a shine umarnin ubangiji da hukunce-hukuncensa ba shari'a wacce ake a kotu ba kamar yace ba bahaushe yake fahimta an ce shari'a sai ce a je kotu in an ce shari'a ana nufin dokokin musulunci umarnin musulunci umarnin allah da manzo na ayi ko kar ai shari'a ta ce ayi kaza shari'a ta ce ayi kaza kar ayi kaza ya zama mutum kana da tafakkuri amma a sikeli na shari'a kuma ya zamanto shari'a ce a gaba kar ka sa hankali a gaba don sanda ka saita hankalinka a gaba to za ka bare za ka fada rami amma in ka seta shari'a a gaba ita setin shari'a jagorancin da za ta yi maka zuwa ga abin da yake daidai zuwa ga samun nasara da dacewa da daidai da cankar daidai da kuma dacewa har gidan aljanna shine jagorancin shari'a amma in ka sa hankalinka hankalinka allah shi ya yi mu ya yi mana hankulan nan da ya san ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya kyale mu da hankulanmu za mu iya ban allah ba su ya turo da manzo ba kuwa saukar da littafi sai a kyale mu da hankalinmu ba saboda ya zama na farko hankalin a mataki a mutane ba ɗaya ba ne irin tunanin wannan ba shi ne na wannan ba irin hangen wannan ba shi ne na wannan ba inda wannan ya gaza nan wannan ya fara inda wannan ya kawo wannan ba iya kawowa ba inda wannan ya tsaya wannan ya wuce haka tunanin sai allah ya tattara mu tare da bambancin hankalinmu wani su ya fi na wani wani su ya fi na wani wani setin su ya duk sai ya aje mana shari'a guda ɗaya aka turo manzo ɗaya aka saukar da littafi ɗaya aka sanya alƙibla ɗaya aka sanya shari'a ɗaya dan dukkanmu mu ajiye mu shari'an nan ta yi mana siti dukkanmu hankalinmu da mai babban hankali mai zurfin hankali da mai gajeren hankali da wanda wato tunaninsa ko kallonsa ko hangensa yana iya hango nesa da wanda in hangensa baya wuce karan hancinsa duk su ta wasu ya ka dora su kan shari'a kaga sai ya zama duk an dace kenan kowa ya dace ya samu wato daidai to ajiye shari'ar da muka yi ko hukunce-hukuncen ubangiji kowa ya mai da son zuciyarsa ya zame masa allah in yana son abu zai in baya son abu ba zai yi ba dole rayuwa ta ɓalɓarce dole mutane su shiga cikin wani hali dole matsaloli su yawa dole al'amura waɗanda suke marasa daɗi su taru cikin wannan al'umma wanda za ka ga ana ta neman ware su kamar abin da bahaushe yake cewa ana menene kai yana ƙaba me ake yi kai ya yi gaba ana magani kai yana gaba ai an yi magani don kan wato ya in ya dan fara kumbura ya warke ya sace a samu sauki sai aka shafa maganin sai ya kara kumbura aka kada aka shafa ya kara hawa kaga ai ba kanta kenan wai mai gadi ba ido kaga ba kanta kenan dole ba wurin da yake gadi ko to wannan shine matsalar da wato al'umma ta samu cewa kowa ya gamsu da hankalinsa kowa ya gamsu da tunaninsa kowa ya gamsu in bukatarsa za ta biya to in akwai haƙƙin suwa ne a ciki ba ruwansa shi buƙatarsa haƙƙin suwa ne a take shi a murje shi a rasa shi a danne shi a cutar da su amfanar da su a ba shi ba ne buƙatarsa kawai buƙatar nan tasa za ta bewa suwa da su samu amfani to tun da akwai bukatarsa a je ya yi su samu amfanin buƙatar nan tasa za ta cutar da wani amma shi sa za ta biya to a je ko da suwa da za su cutu shi sa ta biya da haka sai ya rayuwa. rayuwa ta yi tsanani sai al'amura suka zo wato suka yi kunci sai zama kowa cikin wato rashin nutsuwa da tashin hankali da fargaba ake wato gabaki daya sannan muka fahimci wato alƙur'ani ayoyi ne na allah maɗaukakin sarki mutum ba zai iya kawo aya irin ta alkur'ani ba mutum ba zai iya ka hikima ko basira irin ta alkur'ani ba kowane ne mutum allah maɗaukakin sarki ya yi wa duniya ga baki ɗaya ƙalubale aljannu da 'yan adam farkonsu da ƙarshe a kan su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani sau ɗaya in za su iya allah ya ce kulle in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira haka Allah ya faɗa cikin aya ta 88 cikin suratul Isra Allah ya ce ka gaya musu ka ce Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi sallam, domin mushrikan Makka suna shakka suna kokwanto alqur'ani maganar manzon Allah ne ko maganar mutum ne ko wani ne ma ya koya masa inna ma yu'allimuhu bashar ai wani mutum ne ma yake koya masa sai Allah ya ce da manzansa ka gaya musu ya rasul rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce la'in insu wal jinnu da mutanen duniya 'yan adam da aljannu za su haɗu a wata farfajiya ɗaya a fili ɗaya kowa ya zo da tunaninsa da kwakwalwarsa da iliminsa da hikimarsa da basirarsa da iya zancensa da iya maganarsa a ce a samar da wani littafi a gina shi wanda aljannu ne da 'yan adam na duniya gaba ɗaya suka haɗu ya zama kuma littafin guda ɗaya za su yi kuma ya zama yana da fasaha da balaga irin ta alkur'ani allah ya ce la ya ba za su iya ba sai ya ce walau kana ba'dahum li ba'din zahira ko da sashin aljannun da yan adam za su taimaka junansu wanne ya ka kalma wanne ya ka rabin kalma wanne ya ka kalma wanne ya ka kalma biyu a hada a tare da wani littafi mai kaman alkur'ani ya ce ba za su iya ba duk duniya gabaki daya shi yasa wani malami ya zo yana tafiya a cikin jeji yana tafiya sai ya ji wata baiwa ko wata yarinya matashiya ba fi shekara sha wani abu sha uku sha hudu tana waka sai ya ji tana waɗansu baitoti cikin waƙan nan akwai hikima akwai fasaha a ciki sai ce kai can ki yarinya allah ya baki hikima da fasaha da basira a cikin waka ta ce haba kai can ka baba yanzu menene hikima ko fasaha ko basira cikin waƙata? ai hikima da fasaha da basira ta fi karanta alkur'ani baka ji me Allah ya ce ba wa auhaina ila ummi Musa an irdihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin tace aya ɗaya ce Allah ya ka abubuwa guda takwas ya ka umarni biyu labari biyu hani biyu bishara biyu abubuwa guda takwas ta ce ainihin hikima da basira ta ƙari ce kaga aya guda ɗaya ce amma abubuwa guda takwas biyu biyu har sau takwas da allah ya ce wa auhaina ila ummi musa an ardihi Allah ya ce me mun yi wahayi ga babar Musa ki shayar da shi me kenan me a nan eh eh wa auhaina ila ummi musa muka yi wahayi ga wato babar musa an ardihi me kenan umarni to fa'iza hifti alaihi in kin ji tsoron rayuwarsa za ta fada haɗari a kama shi a kashe falƙihi fil eh? umarni ne eh falƙihi umarni ne wala ta kafi wala ta tsari, kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki eh bishara yawwa hani biyu to inna raduhu ilaiki za mu za mu dawo miki da shi <coughs> eh? bishara wa ja'iluhu min al-mursalina to kaga labari biyu umarni biyu hani biyu bishara biyu a cikin aya ɗaya ta ce to ai a nan wato hikima da basira da balaga ta ƙari ai sai alƙur'ani wani mutum ne mai hikima da balaga da basira kuma in aka zo kan alƙur'ani ai an gama ai an gama a wani guri allah maɗaukakin sarki da wato mushirkai suka ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato shine ya kirkiro alkur'ani Allah ya ce am yaqulu naftarahu qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftarayat sai suka ce ai manzon Allah iftara shine wato ya wato kirkiro alkur'ani in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharu kira ne wannan alqur'anin shi ya kabo shi waɗansu mutane suka wato taimaka masa Allah ya ce to idan ta sun ci alqur'ani kiran alqur'anin nan ya sauka da yare irin nasu na larabci kuma sun ne suna jin larabcin nan su kawo yanzu ba alqur'ani za su kawo sura goma irin ta alqur'ani wacce take mai fasaha da balaga aka zo yanzu sura goma ake nema ta gagara allah maɗaukakin sarki a wani guri ya sake cewa am ya kulu naftarahu qul fa'atu bi suratin min mithli suka sake cewa shi ya gaga an shi ya gaga yaran ku ne to yanzu kun gaza goma da can an ce qur'anin gaba ɗaya. an gaza an da sura goma an gaza yanzu a zo da sura ɗaya. Kwatan kwatankwacin alkur'ani idan an ce kira ne wato ba eh, manza allah ne kirkira shi ko su ne suka taimaka masa ba maganar allah ba ne a zo da sura ɗaya yanzu allah daga alkur'anin gaba ɗaya ya ce in ba za iya ba a kawo ayoyi surori goma in ba zai a ka sura ɗaya yanzu an dawo hawa na uku sura ɗaya ita ma ta gagara ta gagara cikin aya ta talatin da takwas suratu yunus sai ubangiji mato yanzu sura ta gagara to faliyatu bi hadisin min mislihi in kanu sadiqin in dai da gaske sun yadda alqur'ani ba maganar Allah bane to su zo da wata magana da wata hira wata magana wacce za su yi ta karan kansu mai fasaha irin alqur'ani inda gaske suke cewa alqur'ani maganar Allah ne ai yaran su ne da larabci kuma da irin harufan da suke rubutu da karatu da su tun kafin zuwan alqur'anin da su ya sauka ba da da waɗansu harufa daban ba su zo su gina wato wata kalma mai ma'ana wato irin ta alkur'ani shi yasa malamai suka ce ga baki ɗaya haɗin maki a makka saboda larabawa wato a wannan lokaci a rayuwarsu suna da wato suƙi uka da suƙi majinna wannan manyan kasuwoyi ne da ake yin su a garin ta'ifa kilo 90 kudancin wato garin makka wannan gari saboda kan tsauni yake a sama yake yanayinsa kullum a cikin sanyi ake ka cikin babu zafi irin tsananin zafin rana ko yanzu kamar da za ka je jos ji tsananin zafin rana sai ka ji sun fi ko'ina sauƙin wato abin nan sauƙi wajen samun sauƙi wajen tsananin zafin rana saboda yana da tsauni akwai sauƙin zafin rana sai zama tun a jahiliya wannan gari na ta'ifa sai larabawa suka mai da shi wani gari ne da ake yin wato bikin wato eh, waka na gasar waƙoƙi sauki kamar yadda za a ce ana kwallo ta duniya yanzu za a ci kofi amma na duniya sai su sa kofi na duniyar wannan lokaci amma akan a akan waka a ce wakar da ake san a ɗau kofi a ta yau kada ta wuce baitoti kaza da dango kaza da gini kaza baitotinta kada su wuce adadin harafi kaza ko kalmomin ta kada su wuce ɗari ko ɗari da hamsin ko kaza yadda sannan kuma ta zama wanda zai waka ko yabo ga kabilar da ya fito ciki ko suka ga kabilar da take gaba da kabilarsa don haka sai kowa je ya kawo in lokaci ya sai a zo suke okas shi yasa aka yi manya-manya manyan mawaka na jahiliya a wannan lokaci irin su zuhair irin su nabi guzubiyani za ka ga a jahiliya aka yi su amma har yanzu malamai wajen fassara alkur'ani suna istishhadi wato da maganganunsu saboda tsabar tataccen larabci ne lafiyayye wanda za ka gan shi a wani lokaci ma'anarsa ba ta saba ma'ana alkur'ani ba wajen wato abinda suke son su fitar na a fahimta na ma'ana don haka ana yin irin wannan biki a irin wannan kasuwa ta suke oka ko suke majinna suna irin wannan waƙoƙi amma tare da haka duk ƙalubalen da allah ya ce a zo da alƙur'ani duk ba wanda ya daga kai ya ce ai shi ya ci kofi sau kaza ya je kasuwar ukas ko kasuwar majinna an yi waka ya kware ya dau kofi kaza saboda in ka ce za ka tare alkur'ani za ka tare alkur'ani to za ka sha kunya domin allah maɗaukakin sarki Nabi ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina sai ce fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sadiqin Allah ya ce in kuna shakkar abin da muka saukar ga bawa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar mu bace ba alqur'ani bace ku zo da sura kwatankwacin sa fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum sai Allah ya ce mai a gaba fa in lam taf'alu sai ya ce mai walan taf'alu in ba ku yi haka ba sai Allah ya ce kai fau fau ma ba za ku iya haka in ma da mai son ya gwada ya ga zai iya ya zo ya gwada shi yasa aka yi wani mutum a bisira ya ce shi zai jirkita alkur'ani zai juya alkur'ani amma kafin ya juya shi bari ya karanta ya sauke sai ya fara karatu fatiha ya shigo bakara yana zuwa kan wannan aya fa lam taf'alu wa lan taf'alu sai ya fahimci ashe Allah ya yi wa waɗansu arnan da suka gabace shi kalubale in sun iya ga alkur'anin nan su juya ko su jirkita ko su zo da kamansa ko su yi irinsa sai ya aje ya kama kuka sai ya ce ashadu an la illallahu a wa an na muhammadar ya fahimci lamarin na Allah ne kuma gashi nan wato in ya isa ya gwada in ya isa ya gwada kwai ne aka ɗauko aka ce za a shirga shi a jikin katon dutse a ga wa zai fashi <laughs> eh? wa zai fashi wa za a yi eh? kwan ba dutsen ba ka samo katuwar fa da kokwai a ce da kwannan yanzu za a wulla shi ko za a buga shi a jikinta wa ake jin zai fashe sai ya fahimci cewa wannan kwai kenan in ya karo da wancan dutsen to ya gama yawo don haka sai ya watsar da abin nan don haka gabaki ɗaya malamai suka ce a jahiliya mushrikan makka ba su yi da'awar kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani ba suka ce sai mutum ɗaya shi ma kuma kansa ya sa a keji shine musailamul kazza ya musulunta ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam san mulki sha'awa da duniya da kaza kaza sai ya koma ya tara mutane ce a shi ma an mai da shi annabi to kaga wanda ya ce an mai da shi annabi tunda annabin gaskiya gashi ana masa wahayin alkur'ani kullum mutanensa al'ummarsa sahabbansa almajiransa suna karuwa Si kuma shi ma tun da ya ci an mai da shi annabi yan kabilarsa wasu daga cikin banu hanifa kabilarsa suka ce to tun daga annabi ya samu a gida ba sai an je madina ba shi kenan su sun dawo sun ɗauki annabin gida yasa aka juye kiran sallah yadda za a ci a anna muhammadan rasulillah sai a ce ashadu Musa musailama rasulillah to yanzu da bukatar ya sanar da annabi ai shi ma an mai da shi a manzo shi ma yanzu annabi ne manzo ya rubuta wasiƙa min musailama Rasulillah ila muhammadin Rasulillah. amma ba fa inna ya rubuta wannan wasiƙa yana cewa fa innal arda nisfu hali wa nisfu halaka wai yayi wa manzan Allah wasiƙa daga shi daga musailama rasulullahi zuwa ga muhammadin rasulullahi ina sanar da kai yanzu Allah fa ya raba duniya ya ban maka rabi ya ban rabi kaga shi kenan manzan Allah ya sa aka rubuta masa amsa min muhammadin rasulillah ila musa مسيلم الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من عباده الصالحين شوانك محمد رسول الله زواج مسيلم الكذاب مسيلم مكريتي با رسول الله با إن sanar كي kai كسني كسا sani ƙasa duniya ينا قادت ce yana gadar da ita ga to kuma nan mutane ya riga ya waɗansu sun yadda sun imani dole a zo a same shi to musulama ta zo ka ce ga shi kai ma annabi ne can wancan annabin fa kullum ana jin wahayi ayoyi suna sauka kai har yanzu ba a mafare maka wahayin ba kaga kamar yadda mai shiri a ne yake cewa nabiyun bi ghairi wahyi la yatasarrafu annabi da annabi idan ba wahayi ai ba sai iya motsi ba dan annabi wato da wahayi wato yake motsi yake tasarrufi in ya ce wahayi ne in ya ce a bari wahayi ne in ya ce a yi wahayi ne in ya ce a kawo wahayi ne in ya ce a kai wahayi ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha shi kuma gashi annabi ne yadda ya da'awa ba wahayi ya ce ku jira wahayin ne bai zo ba yana zuwa to wahayi bai zo ba aka ka zama annabi ta ina ka zama annabi shi wancan annabin da yake na gaskiya ne bai ce shi annabi ba ne sai da Allah ya ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce shi manzo ba ne sai da Allah ya ce ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القران ترتيلا سيدا وانا آيوي سكزو يچه دنيا غاش الله يجي مسا شي منزو ني شي النبي ني كي كما غاتي ما النبي ني دمي أكا غا دنيا باب شي dole da kura ta yi ta kai bango ya yi tunanin me zai yanzu ya fidda kansa kar ya ji kunya dole ne ya ce a shirya rana ka za a zo a ji wahayin da shi ma aka yi masa aka shirya aka zo aka taru aka zauna za a ji wahayi ya ce to shi kenan tunda an jima'ai rubuta za a yi ya yi bismillah ce alfilu malfilu wa ma adaraka malfilu laha zanabun tawilun wa furtu, ya ce giwa ce giwa ce kai waye sanar da kai giwa ce tana da wata doguwar jela da wani katon wato hannu kamar kafo a gabanta a wajen kanta sai aka yi dariya aka ta an giwa jelar ta kuma gajera ce kaga kuma allah zai wahayi allah bai san jelar giwa gajera ba ce ya ga duk an yi dariya ga alama ba a gamsu ba akwai wani wannan dai saye da namu sai lama a sake shi wannan dai kamar dai bai shiga kwakwalwa ba ya ce to a tsaya ai akwai wani bai ce ya ƙare ba eh, a ce akwai wani ya ce to wazzari'ati zar'a mhm. wattahinati tahna wal ajinati ajna wal khabizati khabza wal laqimati laqama can wancan da ya ce alfilu malfilu mutanen sai da suka karanta alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili za ka hada da alfilu malfilu daga bai yi ba nan kuma ya ce wal wazzari'ati zar'a wai da masu yin shuka shukawa da masu niƙa alkama niƙawa, da masu kwaba alkama kwabawa da masu gasa gurasa gasawa da masu lomace gurasa lomacewa sai ka ɗauka ka haɗa wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa da wanne ne zaka fahimci da wannan da wannan a hikima a balaga ko baka jin larabci ka san dai da wannan da wannan aka ce ka zaba ka san wanne ne larabcin ko da na mutum ne ba na Allah ba kai ka san dai wannan dai gashi ba ba shine da dai ba ya ji an yi dariya aka ce to in dai wannan ne har yanzu ba a canka ba akwai wani ko a tashi ya ce akwai wani ya ce a zauna ya ce inna tsina kal jamahir fasalli li rabbika wa jahir inna shana ka huwal kafir wai mu mun baka jama'a kai sallah ka daga miliya mai aibata ka kafiri ne aka yi dariya ce wancan fa inna a tsina kal kautsar aka ce fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar sai ya juya ya koma fada to shi duk abin da ya kawo ba wahayi aka yi masa ba duk suna nan da yawa akwai ma wanda bai fada ba irin ya difda atu bin tadif aini aini ya ke kwaduwa yar kwado biyu yar kwado namiji da kwado mace duk irin wannan shi to kaga sai ya zama mai ya ji kunya saboda ya kwaikwayi abin da ya fi karfin a kwaikwaye shi ya ce an yi masa wahayi alhalin ba a yi masa wahayi wahayi ba wa man azlama mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'a haka Allah yace babu wanda yafi zalunci fiye da wato ya kirkiro ƙarya ya jingina wa Allah ko ya ce Allah ya masa wahayi alhalin Allah bai masa wahayi komai ba Allah ya wato zarge shi aka bayyana kafircinsa kuma bai ci nasara ba kaga ashe alkur'ani littafi ne ya fi ƙarfin duk iya magana ko iya tsarin zance ko iya wani tunani ka yi daidai da daidanka da shi sai dai ka zo ka bi shi ka sa shi a gaba ya tuka ka maka jagoranci to in ya tuka ka har gidan aljanna kuma kowane mutum tsalakarsa da alkur'ani sai ya samu ɗayan biyu imma alkur'ani ya zama jagoranka ya ja ka har gidan aljanna imma ka wuce gaba alkur'ani ya casa ƙeyarka har zuwa jahannama eh, sanda ka wullar da alkur'ani ka mai da shi baya to Alƙur'ani zai casa wannan ƙeyar zuwa gidan wuta domin ba ta bi shi ba amma in ya shiga shine a gaba ka gani ƙur'anin yana gaba yana bin alƙur'anin qadahu ilal janna sai ya tuka shi zuwa gidan aljanna ita ce wato alaƙar alƙur'ani da kuma wato mutane kullum wato a rayuwa kenan idan kwarkwadon wato nisantar society da alkur'ani gwargwadon rashin samun shiryarsu gwargwadon su da alkur'ani ba kusata ta wato kowa ya sai alkur'ani ya aje a gidansa ba irin wannan ba wannan eh abu ne mai kyau amma kusata ta yadda kana karanta shi in kana karanta shi kana bitar ayoyinsa in kana bita kana fahimtar ma'anoninsa kana ɗabbaka su a rayuwa to da al'umma suna haka sai ka ga society ya canza shi yasa wani da ya zo ya tambayi na na aisha halayen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya halayen manzan allah suke sai ta hada a dunkule ta bashi sai ta ce kana kulukuhul qur'an ai halayen manzan allah alqur'ani kana son ka san wane ne manzan allah tafi karanta alqur'ani ashe ka karanta alkur'ani nan za ka fahimci waye manzan Allah nan za ka fahimci halayen manzan Allah a manzan Allah yana fishi inda alkur'ani ya yi fushi yana jin daɗi da farin ciki inda alkur'ani ya yi albishir haka wato rayuwar manzan Allah take da alkur'ani haka rayuwar sahabbai suke da alkur'ani sannan alaƙarsu da su kamar wato yadda abdullahi ibn mas'udin yake cewa ta'allamna al-imana wa ta'allamna al-qur'ana ma'an yace mu sahabbai mun koyi imani ma'ana aƙida wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko mataki tushe foundation ka zama kana da ingantacciyar aqida tsakaninka da ubangijinka ka san mahaliccinka kasan ayyukan mahaliccinka kasan san ayyukanka wanda za ka yi dan mahaliccinka na ibada ka san irin wannan sani baban aƙida kenan babin tauhidi suka ce mun koyi wannan wajen manzan Allah ce kuma mun koyi wato alkur'ani bayan imani muka koyi alkur'ani da kuma aiki da shi sai ya ce idan ayoyin alkur'ani suka sauka sai mu koyi ayoyi guda goma sai mu fahimci ma'anarsu sai mu yi aiki da su don haka sai allah ya ba su nasarar wanda mu yanzu karatun ma wuya yake ka karanta ma alkur'anin a kira'ar a karatun wuya yake wani alakarsa da alkur'ani sai ya zo sallah in ya gama da sallah shi kenan wato ko je eh, abin da ya shafi wato a karanta alkur'ani ko a yi tafsirinsa ba harkarsa ba ne tafsiri ma harka ne na waɗansu mutane da suka sa kansu sai sun je ko sai sun je ko sai sun saurara shi baya ma ciki shi a bas shi kawai rayuwarsa ta don haka ya rayuwa za ta inganta ya za a san allah ya za a yi daidai ya za a dace duk ya sai ya zama an yi kishiyar abin da allah yake so tunda ba a tsaya aka ji faɗar allah ba bare wato aiwatar da ita da don haka su sati a maimakon kullum ya samu inganci ya samu nagarta ya samu tsoron allah sai ka ga irin wannan abubuwa suna nisa nagarta tana nisa rashin jin tsoron allah yana nisa yaudara da karya da damfara da duk abubuwa na asha su za su zo kuma su mamaye al'umma tunda ba yadda za a yi shi dan adam kaman kwalba ce kwalba ce in za ka ajiye ta ko ka zuba wani abu a ciki ka ajiye ko ka batta empty iska ya cika ta ba za ta zauna to haka zuciyar dan adam take duk duniya ɗayan mutum ɗayan biyu ne ko mutum mai imani ko mara shi ma'ana ko mai ingantaccen imani ko mara shi ma'ana ko munafiki ko kafiri ko mara imanin kwata-kwata ɗayan waɗannan ne a duniya bayan da za a ce ga wani mutum a nuna shi a ce ga shi nan shi ba musulmi ba ne shi ba kafiri ba ne ko zai yi to menene shi ka gani ai sai a yi bayani shi ba baya musulunci kuma baya kafirci akwai wannan sulot ɗin akwai wannan kujerar e sai dai ya zaɓi ɗaya ko musulunci ko kishiyarsa ko wani abin eh, musulunci ya bi allah da manzo kenan kishiyarsa ko shi ya san abin da ya bi shi ya san abin da ya bi addini kuma a wajen allah allah ya ce mi inna dina inda lahil islam ya ce a wajensa dai shi musulunci ne a wajen allah babu wani addini sai musulunci wannan shi Allah ya sani shi ya umarci bayinsa shi ne ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sai ya ce lakumul islam dina Allah ya ce na yadda muku musulunci ya zama addini shine zabinsa shine yaddarsa nan kuma Allah ya tsayar da bayinsa wanda ya wuce nan ko ya kaiwa nan kuma wannan shi ya jiyo shi ya san mafita shi ya san lokaci akwai lokaci to lokaci ya kare sai mu abin nan eh, ya kamata dai mu dan shara bakarar tana son azumin ya tafi ga bakarar nan har yanzu kuma a tsaye kaga mu dan shara ko ko rabin ali imrana a kai ko to alhamdulillah eh? muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ga baki daya ya sa mu gama lafiya dukkan matsaloli da abubuwan da suke damun wannan al'umma tamu allah ya ka sauki da afuwa daga wajensa ya taimake mu ya agaje mu ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya allah ya ba su lafiya masu lafiya allah ya kara musu allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda وعافنا فأنا برحمتك يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين